know yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. a can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Amma a yau 28 ga watan Yuni na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne inda za mu karkata akalar shirin zuwa ga shagulgulan bikin sallah. sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci da muke cikin yanayin bikin sallah ya sallah ya kuma shagalgula Allah ya sa a yi ta a kuma lafiya a cikin zauren namu a yau muna tare ne da Hawa Usman da kuma Rakiya Sa'id wato Rukmed waɗanda za mu tattauna da su akan bikin sallah bisa al'ada shi bikin sallah an sani ko karamar sallah ko babba biki ne wanda ake yi na jin daɗi annashuwa sada zumunci da kuma ciye-ciye musamman na kayan daɗi kar ma a ce nama <laughs> ah, wannan babban sallah an san dai cewa naman rago shi aka fi mai da hankali a kai wanda ko ba su da ƙarfi ko kuma basilai ba ke ga suna cin su kaji ne da sauransu kai dai mm. nama fa yayi kuka bana duk da an ce babu kuɗi a gari to amma ba ko wani sa al'adu da muke ganin kamar an dan fara kaucewa daga gare su na maganar bikin sallah inda da aka san cewa an mai da hankali la'akari ne ganin an kyautata wa makota da mm. yan uwa duk abin da aka tanada a cikin sallah don saboda a wato a karrama bakin da suka zo ne ko kuma aikawa yan uwa gida gida kuna ganin har yanzu wani al'adar tana nan ko kuwa ta fara ja baya to mai sauraro assalamu alaikum wannan al'ada gaskiya kamar yadda aka saba da ita yadda muka sani muna yara ta ja baya da in ce in za a bata maki ne cikin kashi ɗari yanzu ba a yin ta kamar kashi arba'in to lalle ku ta ja baya eh wallahi al'ada ta ja baya don kamar muna yara mu yadda muka sani mm. in sallah ta zo abinci ma ba sai ka ci na gidanku ba haka makwabta ne yan uwa ne dangi ne sai kiga kwano kala kala lokacin ba wa'annan kulolin na zamani da ake zuba a ciki haka ki gani irin langa langa din hmm, daga gidan wani daga gidan wani daga ta ma yan uwa daga nesa ma san dai menene hmm. kai kuma a gidan ku an girka eh. jira ake a sako masallacin idi a jera maka in na gida uku za a jera hmm. maka in na gida hudu za a jera maka ka dauka ku tafi da kannan ka ku shiga nan ku kai a baku dan eh, ihsanin nan ga eh, daɗi dai ana kuma sada zumunci da zumunci da sauransu haka haka washe garin sallan ma inda ba a yi da kai ba zaki ga an aike ku kun je kuna kaiwa da sauransu mm, so balle ko hmm. irin wannan babban wato na tuno miki miyanki ya tsinki kai daɗi kamar ma wallahi abin da lokacin ina yarinya unguwar mu akwai irin yan Nijar din nan to wallahi sun saba da irin aka tashi sai a ban kare rago sai a je a sa shi a karkai a sa wuta a karkai irin na al'adar malam basakwace kisa san wuta suna yi san da ma fiye da eh, ake haka sai su sa wuta a tsakiya sai a babban karagunan unguwa haka a samu wani dattijan unguwa wallahi duk wanda zai wuce za a yankan mishi naman nan a bashi da an san shi da ba an san shi al'adar mutanen kare wani kwarai da gaske a ta kristoci da suke cikin unguwa ake zaune da su wallahi zaki ga ana yanka ana basu tunda abinci ne ai da fafi haka kuma da an yi ne da an yi ne da ma dan kuma a rabawa jama'a a raba jama'a kuma abin da ya zama to wa'annan kare wato har sai ya zama na wa'anda ba al'ada su ba su ma sun yi joining wato sun bi su ma yawwa sun bi sawu sai a zo a kowa yayi sai kiga an kawo kana bin sawun na gidanku mm. ana nan ana tsaye kuma za ka bi sawun na gidan wasu hakan nan ake yi a rarraba shi wannan ya ci na wannan wannan ya ci na wannan kin san ma zaki lura cewa wani lokaci ko baka yi ma sai ki ga kwanan ka ya cika ta sosai ba ma a ganewa a wancan lokacin saboda ana shigowa da shi ke ana shigowa da shi har sai ma kafi wanda ya danyen nama kuwa za ki ga an kawo shi ka ga an tara daga gida gida gida gida gida ke sararrafawa abinci ya wadata mm. a ci duk abin da ake so a wannan lokaci amma yanzu yanzu kam sai dai Allah an ce ba wanda ya tuna bara an ce bai ji daɗin bana ba watan dai bana yanzu akwai bana kan babu daɗi gaskiya sosai yadda ya kamata saboda mene ai shi wannan abinci ma kamar taimako ne nake ganin kuma ni wallahi abincin ma na gidan ka baka jin daɗin shi saboda hayakin shi mai kwanshi da waye da sauransu duk ya shige maka kai amma aka kawo wani wani gidan sai ki ga ya maka daɗi domin wani gidan fankaso za su yi wani gidan waina za su yi Mm. abu kala kala da shishi wani da mm, sinasar wani tuwon shinkafa wani wani alhamdulillah eh, sai kiga abincin an kawo na wani da ka iya ci na gidan kama baka ci ba to amma mm. yanzu ana yi daga ciki sai hanji daga kauri sai gwiwa wani ma in yayi yana tsoron ma a shigo bakin ma a yi mishi sallama to ni abin da na kasa ganewa babin ce ta kai inna na ha haka ko kuma zuciyarmu ne ta gurɓace a matsayinmu na 'yan adam ba ma son kyautata mu junan mu duk abin da muka samu muna son ya kasance a tsakanin daga musu mu har da sallah har sallah saboda a baya kin ga koda ba sallah bane akwai kyautatawa ai makwabci yana kyautata ma makwabcin shi dan uwa yana kyautata ma dan uwan shi kamar yadda muka ce abincin na wasu sukan ce daukanni a dauke wannan ya dauka ya kai wani wannan ya dauka ya kawo mu wani mm. to kin ga a hakan ba za a gane ma wane ne bai da shi ba to amma halin yanzu ke kin kin cinye a gidanki ita ma ta yi ta cinye a gidanta in kin ji sallama dan naman sallan da aka yanka ki dauka ki boye sosai ko akwai gidajen da zaka gani ka je ai kana sallama maybe suna dan ci ne a dauke a boye shi <laughs> ko kuma ana cikin suya ma ana cikin suya kana cikin suya sai kiga in kin sallama a wannan lokacin sai kiga an ciski ne an ciski ne <laughs> ba a san kaci wannan hada rai an hada rai an kosa ka fita an kosa ka fita saboda dan wanda yake nan dan maybe ko ragon bai da girma ko an riga an gama rabe wanda aka dan ban mata ga dan ne ba kamar da ba kuma wani gidan ba za su kawo mata ba hala iyakacin na gidan nata shi kenan to kinga ko dole ranta ya baci tana ganin gashi ta yi baki yayanta kuma suna da yawa hala nasu ma ba zai wadata ta ba amma a baya ne wannan ya kawo maka wannan ya kawo maka ai ba za ka samu bacin rai ba naka ma Allah Allah kake kare mm. kuma ni sai na yanda ma eh, a ibarance da aka ce in kai fa za ka kasa ta ne kashi uku kashi ɗaya ne naka mm. to ban tambani yanzu fa kashi kashi ɗaya na fita daga cikin layan nan daga ba daga ban tamani ba aja mm. hawa a da lokacin a da lokacin da ake tasowa da wannan maganar sallah na ki ga dangi daga wani gari ma za ki ga an yanko dan wani cinya ko dan wani kafada mm, an ce na gogo wancan ne mm. an ce an kai mata mm. kila gogo na kila an dan kwana biyu ba a ji an gaishe ta ba amma dalilin sallan sai a sami yaya a sun sha kwallon suna ga abincin sallah an ji an kai mata yana sada zumunci yana kulla kuma wani irin ah, kusanci tsakanin yan uwa makota ma haka za ki ga ko baka da shi an baka akwai wani alana da ake da shi na malam bahaushe ban sani ba ko wannan sallan kun lura ana yi za ki ga yaro idan ya kai abincin sallah za ce dan tsaya dan ma sun yi canjin kuɗi dan mm. tsaya shi kanshi ma kafin ya wuce in ya rabe ashe za na zan tafi <laughs> da nan za a hada mishi to ai wanda aka kai ma abinci yanzu shi murna an kawo mishi abincin ma ai ya wuce ma misali amma saboda ba yi mahala da abincin a gidan shi aka kawo mishi to ina ga wai ya dauki wani abu ya ce ma yaro gashi ina ya gan shi a wannan lokacin da abin da ake da shi mu fa da muna yara na gaya miki canjin na zaki ga sababbin kuɗi fil fil fil fil mm, ɗan naira goma goma ne Allah Allah kake kashe kuɗi naira naira biyar eh, ka shiga gidan kawunka ko wani abu a kirgo maka so. duk ba masu yawa bane amma kuma ka san sabon kuɗi ne ka san ma ta tashi ranar sallah ina fa ba a san yana ta tashi ranar sallah ba ba a san karma karmar da aka yi ba mm. hala shi wannan abin da aka kawo mata ma shine wanda ya fi na gidanta murna da farin ciki amma ba ta da abin da za ta bada yanayi ne na zamani ya canza da kuma alherin mu ma kuma ya canza tsakani da Allah mm. saboda shi mutum in mai alkhairi ne ko yaya ne ko ya zamani ya zo sai ya kamata alhamdulillah to mm. zamanin sai ya samu kuma zukatan mu gaskiya da yawa ya gurbace muna tsoron mu kyautar da abin da muke da shi muna ganin kamar zai kare wanda kuma wanda ka bada shi ne naka a yadda muka tashi dai a baya abin da aka nuna mana kenan kuma ni har gobe wallahi ban yadda da cewa tara abin duniya wai in bashi shine zai sa samu wallahi tallahi in na bada ni sai na samu sosai na dauke shi ba wani abu bane in kana da shi ka ɗauka ka bayar kamar yanzu maganin abin sallah ne ina zaune nesa da iyaye na da yan uwana da sauransu wani lokaci na kan ji takaici ba sana amma sai na mai da shi al'ada ta ce duk bayan sallah da kwana biyu uku aka gama hidimar sallah to ni fa na hudun Allah yadda wanda na soya din nan zan ɗibo shi in taho da shi gari na zan kuma ƙulla yan uwana dangi na duk wanda ya kamata in bashi zan bashi saboda can garin ba gari na bane garin dai dangin miji da sauransu kuma ana ana yi ma juna dai kyautata wanda za a iya ba ma juna to amma nan kuma ni yan uwana ina son su ji daɗi to sai ya kasance ma da lokaci ya kasance wani lokaci ba za ka je ba ana gama wannan washe garin sallah aka gama gyare gyaren shi zan tala shi a cikin abin da zan tala shi in aiko in ce wani wa kowa a mika mishi mm. eh to kuma bai karewa gaskiya wallahi wanda na bayar din ba zai kare ba saboda ni ma ina zaune kuma wai sai in ga an kawo mu sai in ta mamaki waɗanda yan makwabta ne nawa kuma ba su da karfi sai kiga suna Allah Allah sun yi nasu sai kiga an dauko wato lokaci ne da kyautata wa juna lokaci ne da kyautata wa juna eh, eh kuma in muka cire san zuciyar mu za mu yi Thank you. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to ya na saboda ina son mu duba negativity din ba kawai magana ma muna tuna jiya da yau ba eh. yanzu din wa'insu abubuwa ne ake marasa kyau kutuno a cikin abubuwan da ake yanzu marasa kyau za ki ga abincin sallah ko mutum ya yi daidai gidan shi mm. ba za a dauki ko kulan abinci ɗaya a fita da ita makuta suna jin ƙanshi. ka samari ba marasa da ce makutan nan ba su da shi ba su dora ba amma ba za a damu da halin da suke ciki ba ko kula ɗaya za ki ga ba a fita da shi an je an kai gidan makuta kuma a baya sannan lokacin da abincin nan ma yake kan wuta ba mamaki samarin makuta suna kaiwa suna kawo eh. wani ma abincin ya dahu ba za a sauke shi ba sai 'ya'yan nan na makuta sun fita sosai don kada eh, ba su ake kwatar ruwa ta fara ruwa eh ta da marmale ba ai ba ta ana ganin kamar kamar yadda yar uwa ta faɗa ana ganin kamar idan ka dauka ka bayar zai rago ne ko zai kare eh ko zai kare kuma ba zai kare ba to ai maganar sallah ma kana kaman bisa al'ada an yi ne dama don araba din a karanta ma juna eh, a gina ma juna eh, soyayya da kaunar juna a ƙara kusan a ƙara zama irin a ƙara jin ana kusan juna a zaman samu kusanci da juna kuma saba da kyauta a saba kuma da addinin gaba ɗaya ya ce ake kyauta yanzu irin wannan abin da ake yara ma da suke tasowa yanzu rowa ake koya musu duk ana nema a batar da al'adar da ga ake yi wanda kuma al'adar da ana yi ne irin shi yana sa yaro ya taso da kyauta daraja makocin shi mm. zumunci koya mai yaro zumunci saboda lokacin sallar nan lokaci ne na ziyara gidan inda wannan gidan gwaggwanci gidan babawa da mm. gidan yayye mm. duk za ki ga an jaje yawon sallah ana jin daɗi an yi kwalliya sai ki ga kayan sallah ma ba wai daga gidan ku ba kawai kina zaune sai ki ji an ci ce innan ki wance kawun ki wani saboda san da zaman ki ta mai yanzu ba eh, eh, ko a dauki abincin za ki ki ga ko za a dauki abincin akai yanzu ba kamar yadda ake yi da ba za ki ga gidan wasu masu hannu da shuni yan kara ma masu karfi karfi za a dauka kara ne karfi karfi idan yawo sallah ne in yawo sallah ne ba mamaki kina da yar uwarki uwa ɗaya uba ɗaya hmm. ko wata gwaggwanki wanda uwarki ta sha nono ta ban mata hmm. da ya kamata a ce kin ɗibi 'ya'yanki kin je kin nuna musu muhimmancin da kin hmm. kai su amma sai ki dauki yayanki ki kai gidan kawa saboda ita mijinta na da hannu da shi sai masu GRA ke eh, sai eh. masu GRA to inda na su wata su kalli eh, to yanzu gaskiya akwai gyara a cikin yadda ake tafiyar da harkokin sallama ba kamar na da ba kamar na da ba kuma in aka ci gaba a haka tsakani da Allah muna nuna ma 'ya'yan muna koya ma mu wata irin tarbiyya ne irin na Yahudawa ko kuma in ce wani irin tarbiyya na yadda mu ba za su shagu da 'yan uwan ba su san mahimmancin dangin su hmm, da uwan su da kuma makotan su hmm. sannan kuma muna koya ma ƴaƴan mu kasu su kyautata ma makota kasu su kyautata ma ƴan uwa kuma kasu su kyautata ma na kusa da su ko kuma su yi zaɓe sai mai kuɗi eh ko kuma muna kyautata hmm. eh. muna nuna musu talakawa ba su da mahimmanci a rayuwa kin gane muna nuna musu talakawa ba su da mahimmanci a rayuwa sannan kuma mu 'ya'yan nan namu ba mu san wani irin rayuwa za su zama ba muna musu fatan alkhairi waye Allah yaro ya zama ya taso tsake tsaki wanda Allah ya taso yana da arziki wanda Allah ya taso talaka so ya kamata mu dinga nuna ma ƴaƴan mu gabaki da talaka da mai kuɗi gabaki dai Allah ne ya halicce su sosai a lokacin da ka nuna ma yaro cewa makwabcina dan uwana ne a misali kana da hali za ka ɗinka ma 'ya'yanka kaya masu kyau lokacin sallah sai ka ɗauka ko da da ɗan makwabcinka ne guda ɗaya ka haɗa kai musu anko a misali makwabcin naka bai kai ƙarfinka ba yaron nan zai ga fa'a gashi ni ma na saka kuma ɗan wannan gidan shi ma ya saka haka sun zama ɗaya ranar sallah mm. to zai tashi da shakuwa da san wannan dan uwan nashi da ka nuna mai dan makwabci haka kuma baka san abin da zai kasance ba a gaba dan makwabci wannan abin ɗaya da ka taɓa yi sai ka ga ya zama sosai mm. kuwa yaron nan zai iya girma ya zama wani abu sai ya ce ni fa a baya lokacin ina yaro mm. duk abin da za a yi a gidan su wani tare da ni a ko da su ɗaya ne ko aka taɓa yi to zaki ga in ya tashi da kyautata shi ma da in ya girma haka zai je yana yi a wani guri ba zai kasance sai gidan shi kawai sai iyalin shi ko kuma sai yan uwan shi na jiki su ne zai kyauta dama ba to kin ga aka ka tura ma yaron ka ra'ayi mai kyau amma yanzu kayi abincin sallah ko kuma a kaddar cewa ma wasu ne suka zo sai kiga treatment din da ake badawa ma daban da ake ba su kulawa ha ba yanda ake ba su kulawa na masu kudi yawan jiki daban eh. kamar a misali in dan uwanki ne ke ba ki da kuɗi kin dauka kin tafi kina tunanin 'ya'yanki za su take ko wani abu ta can tana da kawa kamar yadda yar uwata ta ce mai kuɗi ce ta kawo yayanta yan GRA hmm. sai kiga ana dauko lemun kwalba ana ba su ke ko yayanki da yake an ga su yan jagaliya ne hmm. yan geto hmm. sai a dauko kullalle jinja ce ko ce. kace a rika musu wato da ai musamman da wasu kategori ba kategori da ma ake yin hidima wato aji aji aji aji idan sun zo in nan ga abin da za su ce in sun zo in nan kana ji kana gani haka zaka wulakanta ka tashi to wannan ɗabi'a wallahi ba ta da kyau gwamnati mu gyara to mai ya ya kamata bikin sallah yayi bayan an tako daga idi din nan an ci nama bikin sallah an ci dan abincin masu ci masu abincin mm, bikin sallah biki ne na jin daɗi mm. walwala ko da baka da ko sisi a cikin ajiyunku ya kasance wa'annan kyautatawan su ne kawai zami kamar yadda muka kara maimaitawa mai gida zaki ga ya shigo yana farin ciki yana annashuwa in dan goron sallan ne za a bada ana miki yanga ana kaza waye da sauransu ana dauka ana baki eh, su hakan ma dai kyautatawan da muke magana kenan ai shi wannan kyautatawan ne. dan samu dan canjin ki kafin lokacin sallah ya in ya shigo mi ka mishi sadaka ce ko naira 20 naira 50 naira 50 naira goma goma ma in ba hali an canza su in akwai hali a canza masu kyau din nan sababbi a ba mai yaro ya walwala kamar a wasu wuraren zaki ga su suna ma bikin sallah yan ƙauyuku haka da sauransu to amma kamar a birni irin da sauransu shine dama bikin sallah a gama a je a yi ziyara a shiga nan a fita nan a yi ziyara a kyautata ma juna to ya za a yi ka ziyarar nan ziyara ka ɗauki 'ya'yanka a misali su sun daɗe basu ganta ba saboda yanzu yanayi ma na makaranta za a tafi tun safe hala in an dawo makarantar boko za a koma a tafi islamiyya su yamma yara duk babu lokaci to ai hmm. lokacin sallah ne ko da tafiya ne zuwa wani guri akwai zaki ga da an sauka wasu zaki su ɗauki su sai su kai su kauyukan su inda suka fito a je a gana da yan uwa da dangi a zumunci to hakan a cikin garin ne a duba a gani su wance da wance ai mun kwana biyu ƴaƴan nan basu gan su ba hmm. bari mu dauke su mu je mu kai su in je muna da hali in an motar haya in akwai abin hawa in motar haya ne za a hau duk dai a hau aje a yi zumunci a kyautata ma juna ai shine daɗin shagugulan sallah da an yi shi na waɗannan lokutan ya wuce kuma akwai lokacin da zaki gani yaran ma musamman yaran za ki ga an ɗauke su an shirya su da kayan su na sallar zuwa sai a ce to wannan sallar fa a gidan inna wancan za ku yi to yawa haka yana sada zumunci yan gidan wayannan su kuma gidan wayannan yan gidan yan wayannan a kawo su gidan uwan talaka eh. su zauna su ga yanayin rayuwar da suke gani a haka zaki ga wani yaro in ya je gidan mm. ya ga rayuwar da yake in ya zasu ce mama eh, yanzu ba gashi na shirya yara sun tafi mm. Kano ba to alhamdulillah ga yayan kanwata daga Kano sun tafi suna nan sai ki ji sun ce mama ai gidan suwa na fa ba ai kaza ba mu ko gidan mu an yi kaza mu su ma a musu kaza mana mm. wani yaro zaki ga yana da imanin haka da mm. tausa eh. in ya je ya gani to amma kin janye shi a jiki sai ya nusar da iyayen sa ba ya ce ana kaza ne ana kaza ne kin ga anan an ƙara ɗaukaka zumunci sannan kuma sai ci gaba da gode iyayen sa ilimin yana da ake mishi alhamdulillah babu ya ga babu kuma yaran suna nan suna da kuma suna rayuwa suna kuma wani sai ga cewa ashe ko ina da daula sosai mm. to abubuwan da ya kamata ke nan ne dan a ƙara kyautata jin daɗin walwalan sallah to ga iyaye kuma ba tsakankanin iyaye da yan uwa haka wanda suka riga suka girma ya za a yi maganar bikin sallan nan yadda za a yi shi lafiya lau kuma kowa ya abin da ya kamata musamman a bangaren yadda addini ya ce a To yadda addini da ya ce a na farko wannan sallan dai sallan layya ne. Mm. Yadda addini ya ce ayi ragon layya idan aka yanka shi ana raba naman ne kashi uku. Kashi ɗaya tun daga ɗanyen shi ake kasawa. A ba yara su je su kai ma makota sadaka. Kowane gida mu especially gidan da aka san ba su yanka ragon layyan nan ba. Mm. Yara su kai musu. Ɗaya za a soya a yi amfani da kashi biyan za a soya a amfani za a soya shi gaba daya eh. idan aka soya kashi biyun nan soyayyen za a raba shi kashi biyu kashi daya za a raba ma yara da 'yan gida wannan ne raban gida ɗayan kashin akwai baki da za su dinga zuwa yawon sallah shi idan bako su baki suka ce salamu alaikum a cikin wannan ɗayan kashin za ka ɗan ɗiba a plate idan soka biyar ne in mm. soka hudu ne ya samu ka ɗan hada da ɗan cincin in kayi da ɗan kek ɗinka ka kawo ma bako kin gane kuma ka dora akan abincin da ka ba yawa in baka yi wa'annan abubuwan ba ka ɗibo soyayyen naman nan ka dora akan abinci ka in ma ba abincin daidai lokacin da bakon ya so amma naman nan ko yanka uku uku ne eh, haka zaka duk wanda ya ce salamu alaikum ka shi ya sa albarka to abin da musulunci ya ce kenan madalla to masu sauraro kafin mu shirin namu ga wakiliyar mu a birnin Kumasi Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da bakwar da ta gayyato mana a filin mu na kwalama. Wayo Allah Assalamu alaikum masu sauraron mu a cikin shirinmu na kwalama kuma muna tare da Hajiya Kubura Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jollof dawa-dawa. Na san mun yi jolof da dama da yau amma na dawa-dawa dai ba mu yi shi ba. To, malama assalamu alaikum. Wa alaikum salam. jollof da mu dafa jollof muna ni tomatoes mu muna ni da albasa albasa ga garlic da kpakpo shito ban wasa da kpakpo shito don kamshin shi eh muna ni muna ni mai mu shinkafa mai lafiya mu use naman kaza mhm. okay naman kaza ina son chicken wings pa mm. sa mun use chicken eh fuka fukin kaza mun use chicken wings eh da magi magi sometimes in ban use magi ba na sa garlic da ginger da mm-hmm. kpakpo ton shi ba shi romo da eh, ya sunan shi curry powder isa kasa man ka kan wuta mm-hmm. a ce dai na zazzabke naman kaza fuka-fukin kazan ga mm-hmm. na samu romon shi shin aji shi in soya in aji zabkewa na daddaka ginger. eh, kakaduru da garlic eh, da garlic da gishiri da mm-hmm. eh, ina da adobo shin sa adobo amma eh, jinja aha, da adobo da adobo da gishiri mm-hmm. shi in zabke iya na zapke, iya zo bisa ban motsa wadda ina sometimes ma ban sa ruwa amma santa ina sa ruwa kuma kadan shi tashi don na son romo. wannan naman kazan nan iya da fu sai zan doki in soya in aji amma na ji ruwan mhm. she man shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sinsinke cikin shi in siyaye in sa kan sabon silver mhm. kan sabon silver nan yanzu na diba ruwan naji ruwan jiki kuma naji stock shi zon sa eh, albasa albasan nan da na yanyanka na slice na shin sa shin zo sa tomatoes da kanshi fresh tomato shin zo sa tin tomatoes kuma cikin na sa tin tomato shin kawo ga garlic da onion da wanga da na yi shin zo sa sometimes cikin oil raw na na ya sa curry powder don ya bashi kamshi bayan curry powder na noshin sa albasa mhm. kin gan gidan duka yayi kamshi kowa ya shiga kin ji ai me ake dafawa me ake dafawa yasa yayi haka nan shin zo na musawa na musawa na musawa sometimes na yin kawo namun da na so yanzu sa namun kazan sometimes kuma ban sawa amma bayan na ya kan ganin ban sa ruwa ban sa komi shin kawo perfume rice na in zo in wanke in zuba shi in musa in musa in musa ya shiga ga shinkafan yayi karfi ina shinkafa ina jollof ban musawa daga na zuba cikin na musa na rufe dan zo ya nuna haka nan ki dafa jollof it's on my hands yasa na yaka nan na shi zo sa shinkafa cikin sauce da na yin nan in mm. zo sa shi zo sa amma don da wada wannan ban sa shinkafan straight mm. na zo zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwan ruwa dai na zo zuba stock wanda aka uh, dafa aka zabke da shi naman kazan mm-hmm. shi dan zuba na zuba shi in daddaka da wadawa shi zuba kai shi rufe sai taso ya fara tafasa kinji dawa-dawa sun zan wanke shinkafa shin zuba shi sauran stock na zan zuba kai in measure na rufe in sa gishiri ina rage wuta ban tabawa ina dafa jollof in ka zo kai skin ka sa min kato na ya fushi da kai mm. don ni ban motsa cikin jollof ina da special sauce pan for jollof in na zo ya nuna na yin kulle ido na kan ga dafa jollof na yadda fa jollof fa ba jollof ma ka ba na yadda fa abinci <laughs> mana ta taba sada abinci mm, kuma da take sada abinci mm. da su ba da data tayar da wakesin da take biyan su su tashi su sa wuta a yaki na tana tayar da mu muna kuka kamar yaya mu da suke aiki sai ta ce ku mata ne ku koyu <laughs> mm. yau na gode mamma na don sai dai ce ban dafa abinci na yadda fawa isa da haka nan nan jollof na ya nuna shin zone self inda ba da wadawa ne kin ga na zo na slice carrot da green pepper da spring onion she da yadda fun nan shin zuba kai shin daga shakan daga shakan ga shin self juya no she eh, green eh, green pepper da spring onion da carrot na she ya mix shin sef Na ko shi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma shin zan kara salad Mm. healthy salad za mu zo mu yi batun salad din oh salad Okay. Salad. Salad. Eh, salad ga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni dai salad na healthy salad simple. Okay. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan ba. ka samu diarrhea. Kai ka samu food poison. Okay. Salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mm -hmm. ake zuba ma salad. ruwa dai na cikin gata eh isa yana bau abin da bai da kyau na yin shiga cikin kisan kan da yake nan isa salad na kai salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako kasa ako dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zo ana bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankarin kankarin cicire dauda dauda jiki she in zo in zo in yanyanka ko abu jiki na sa zo in yi carrot na in slice kanana kanana kanana kan chopping board mm. don yana da karfi? Shin in kawo green pepper in zo in shi kanana kanana Shin in kawo spring onion spring onion kuma na da dauda mm. in zone in jajjara sai in in yanka shi kanana kanana Shin in kawo radish shi kuma in zo in shi kanana kanana yanyanka shi kanana da na yaka na na karin nan mun shiga cikin dressing na sometimes na ina yin boss salad ya da na yin dafa liver liver anta anta na dafa na kari zan doki hannuna in murza in murza shi in cikin kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai sai in shred shi in doki hannuna in cire flake na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad nan na kawo bowl gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na mhm. ya ban so saran sa stakis da su sardine mhm. amma cream nan da yana nan isa na kare shin kawo tray na nice tray shin zo fara na lay salad nan cikin tray na na shirya shi ne in rectangle shin ba oh. sakan bayan shi in kewaya shin zan sa green pepper da da na slicing shi circular nan mm. ezigwe cucumber na mance cucumber mm-hmm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na in mm-hmm. zuba kai mm-hmm. shin kawo yellow corn in zuba kai in kawo spring onion in zuba kai in kawo in ako pear ma na yin sa pear kai shi yanzu oiling liver nan shin zan zuba kan salad mm-hmm. shi na muza shin spreading shi kai cikin nan kuma na shredding shi shin zuba kai ban make na range kazan da kika ciccire mhm. zuba shi kuma mhm. kai salad cream na sometimes kuma shirya kayan nan duka sana kawo cream nan eh sometimes kuma ban sa cream kai na dish ne sa kan side plate mhm. in kai kana so don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle it's better you eat salad without cream to wannan salad in ka ci she kwana she gobe da safi sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku da fatan za a yi bikin sallah lafiya.